A rahotonmu na matasa a yau mun samu zantawa da wani ɗalibi mai shekaru goma sha hudu, Sa'id Ahmad Idris ɗan SS1 a makarantar sakandare wanda ya haɗa motar kwali yake kuma yunkurin haɗa jirgi. Wannan a hannunka menene ka haɗa? Mota ce na haɗa ta da kwali. Da me da me ka haɗa a jiki kai har motar? Na sa tana tafiya, na sa jan waya, sannan sai na samo batiran waya guda biyu, sai na samo kwali da salatif guda biyu. shikenan sai wannan gashi na fitila to wannan batirin da na gani batirin menene wannan na waya ne batirin waya ne guda biyu sai irin batirin na rediyo su ma guda biyu su suke sa mota suke a su wannan fitilin batirin rediyo shi ne suke sa hasken fitila shi kuma wannan shine yake sa mota ta tafi shi kuma wannan batirin na sama kuma fa shi ma shine yake sa mota ta tafi ya kara mata karfi dan ta tafi ko da wannan ya dan zuke ba caji shi kuma na zai fara amfani to me ya ja hankalinka ka kera wannan mota kawai na gani wani abokan na ne suna yin irin wannan abubuwan sai suke mana gori irin ba mu iya yi ba to ne mana gwada yi science class kake ko science class ta muka yi harkar hada wannan da wannan batir da kwali da menene har su dinga tafiya ba wanda ya koya mu kawai gwadawa dai nake yi kawai ina gwada dama ce practice ne perfect to shi ne kawai gwada nake yi kawai sai Allah ban iko ne wannan shine na farko da kan taɓa gwadawa eh shine na farko gaskiya da kai wannan motar kana da niyan ka da tsayin wata motar a ba mota nake sanyi ba na wannan nake sanyi helicopter insha Allah helicopter to wannan eh. ita da kai yanzu ya ka yi da ita sayarwa zaka ko ka zaka ajiye ajiye ta zan yi kawai to me ya ja hankalinka kake son ka hada helicopter ko sai nake nima a ce ina hada irin abubuwa irin wannan hmm. kawai dan nima gaba alfahari da ni to da me da me ka hada har ka hada helicopter shi biredin kaji ne ne biredin kaji wasu wani in kamar a siya sabon abaka wani farin abu zaki gan shi shine da shi na hada dama da farko moto na fara sawa sai na na batira na gani ya fara tashi da shi ne ce to in har na sa batira uku na hada da moto guda uku shi ma na san Allah da zai iya tashi sai kuma in sa remote idan ka gama karatu me kake son ka zama pilot insha Allah Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.